Jama'a barkan barkanku da warhaka, mu da sake saduwa a shirin mu na Adena shan kwaya. na Binta S. Yaro mai gabatar da shirin. A cikin shirin mu na wannan mako za mu sa hirar wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da Detective Awal Bala a jihar Kano akan irin tasirin da lockdown ya yi game da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Za kuma mu ji shawarwarin da Detective Awal Bala ya bayar. To yanzu bari mu sake komawa jihar Kano a Najeriya. Ita wannan harka ta lockdown eh, darsa ya kamata a ce an koya misali musamman ta wannan fage da muke magana a mu'amalar eh, shaye-shaye da miyagun ayyuka misali a cikin al'umma. Tun da ka ce an samu raguwa na samar da kayayyakin maye a hannu guda kuma eh, yanayin ayyukan an kirkiro da ayyukan kuma miyagun ayyuka duk a wannan lockdown ma'ana yanzu an samu wasu damammaki musamman hukumomi da al'ummar unguwa tun da can an datse hanyoyi yaya kake ganin cewa ya kamata a ɗore wajen ci gaban wancan ɗora wato datse hanyoyi na kawo ababen maye ya kake gani ya kamata a yi sannan kuma wacce hanya kake gani za a yi bi tunda an samu wasu ba sa iya wato yin shashanan saboda ba sa samun kayakin ma ya kake ganin wannan abin ya kamata ya ɗore ya ci gaba to yanda wannan abin ya kamata ya ɗore kamar hanyoyin nan da aka bi aka kukkulle to jami'an tsaro sun sake samun wata dabara ta yadda za su kulle iyakoki da kuma yadda za su dinga cikin ɗin ma motoci da sauran ababen da ake amfani da su wajen shigowar shaye-shaye ka san daga a baya ana samun matsaloli wajen gano da kayan laifi yake lokacin da za a shigo da shi to saboda wannan lockdown da aka yi jami'an tsaro sun sake ƙwarewa wajen gano yadda za a dinga gano yadda ake gano da hanyoyin laifi na ɗaya kenan na biyu kuma sun sake ƙwarewa wajen gano wasu ɓarayin hanyoyi da ake bi ake shigowa da kayan laifi na uku kuma sun sake gano yanayin yadda masu shigo da kayan laifi suke yi yanayin basajen da suke da yadda suke suke shigowa ba a ma iya baddabami da suke yi mm. to jami'an tsaro sun sake kwarewa wajen gano yadda suke baddabamun wasu kuma mata ne da suke sashi a cikin kansu wasu a cikin jikinsu wasu kuma a cikin wani yanayi ma wanda ba za ka don har a takalma ana zuba kayan maye don a shigo da shi to yanzu jami'an tsaro sun sake samun ilimi da gogewa a kan sanin yadda za su datse hanyoyin da ake shigowa da kayan mayan nan. Mm. To a can tun da an sami uh, duk da an sami wato wasu yaran ba sa iya amfani da uh, local kayan haɗi na gida mm. kamar yadda ka faɗa. Mm. Um, yaya wacce rawa ke ganin al'umma za su taka misali ko ma hukuma ɗin wajen ganin cewa wancan yanayin ya ɗore na waɗanda suka fara sun daina sannan hannu guda kuma da dakile waɗancan fasahohi da aka fito da su misali na 'yan kafa ni da masu kaiwa hari a wurin atm mm. wato abu mutane za su ɗauki darasi ta ɓangaren cewa duk yanayin da suka ji mutum ya yi wanda bai saba ba wanda ba a saba da shi ba to ba guduwa kawai za a yi ba ya kamata mutum ya tsaya ga menene ma ake shirin yi kuma idan mutum ya to kamar yan kafama ne da kake magana ko da sun zo gabansa sun yi wannan abin mutum ya haɗi kada mutum ya saurin fitowa don ya zo ya kawo taimakon gaggawa ya kukkulle motarsa ya kukkulle duk abin da ya sani nasa wanda za a taba masa ya tabbatar ya kulle sannan mutane masu kawo gudunmawa su ma ya kamata su dinga la'akari da cewa in suka zo fa suka ga cewa wani a ƙasa ko wani ya bige wani ko kuma wani abu ka saurin ɗorawa wannan mai motar laifi lallai lallai a bincika a tabbatar da cewa ta ma wannan abin ya faru a'a waɗanda suka zo suka yi wayannan abin yaya mutanen kirki ne ko ko mutanen banza ne masu yin irin wayannan abin kaga mutane ne ya kamata su sami ilimin gane su saboda wannan saboda kada inga cutar da wani abu akwai abubuwa da suka faru a baya zaka ga cewa wani ma ya zo ya yi ƙara ɗan tasi ne ya ɗauko wata sun samu matsala tsakanin kuɗin ciniki da wani abu da ka bayi ta yi mai shari ta ihu ta ce zai sace ta kafin a ankara mutane suka zo ba su tsaya sun bincika ba sai da aka ƙona ɗan tasin da tasin da ka bayi aka gano ƙarya take yi ta confessing da kanta to kaga mutane da ba su ɗauki wannan uh, dokar a hannunsu ba sun bari jami'an tsaro da masana ƙwararru sun zo sun yi bincike da ba a kai ga ƙona wannan mutumin wanda babu ruwansa da abubuwan ba To jama'a, a nan za mu sake da sa'aya a madadin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ne Binta S Yaro da na haɗa shirin na kuma gabatar na ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu kawo maku wani sabon shiri.